Bala bala mutumi na ya ake ciki ne yara na son shakatawa baka da kuɗi. Kai Abdul bana cikin annuri watakila wani lokaci. Haba me ke faruwa ne me yasa hakan? Dan uwa ka san bankin na yake amincewa da bukata ta sakan lamunin mota? Da gaske. Kwarai kuwa bankin nan da kullun ke ciran min karin kuɗi ba gaira ba dalili kuma ba bayani. Kai na tsani cajin kuɗi babu gaira babu dalili. Ka san me ba iya ƙarin cajin ba hatta kuɗin wutar lantarki na ya karu babu dalili ina bukatar mafita. Kwantar da hankalinka ka san abin da kake bukata zai The Alternative Bank. The Alternative Bank? Wannan haka yake The Alternative Bank. Kun ga a tsohuwar hanyar amfani da banki? The Alternative Bank duniya ne zai sauƙaƙa muku rayuwa. More kuɗaɗen mallaka kadara, hannun jari domin an kasuwar lantarki tsawon awa 24. Tsarin biyan kuɗin karatu, tsarin biyan kuɗin gudanar da aikin hajji da umara, mallakar mota da dai sauransu. Ziyarci shafinmu a www.altbank.ng ko a sauke manhajar bankin Alt domin morewa. More biyan bukata sai da Alternative Bank. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sace kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na sauya tsarin tafiyar da rayuwa. Sunana Rabi'u Ahmad Kofar Mazugal nake farin cikin sace kasancewa da ku a cikin shirin sauya tsarin tafiyar da rayuwa wanda The Alternative Bank ke ɗaukar nauyin kamuku. Kamar yadda aka saba, muna nan tafi akan tsarin banki marasa amfani da kuɗin ruwa. Ina farin cikin sanar da ku hanyoyin da za ku amfana da tsarin wannan banki maras ta'ammali da kuɗin ruwa. A yau a cikin shirin za mu mayar da hankali ne akan yarjeniyoyi me ake nufi da su ta yaya za a bambanta su waɗanda irin nau'ikan yarjejeniyoyi ake da su a bankin musulunci ku shirya tsaf domin ina gab da gabatar muku da wasu hanyoyin da za su canja rayuwarku misali ka neme ni in taimake ka in tsara maka wani taro sai dai ni ina da tawa hanyar tsara abubuwa hakan ya sa naga zai fi dacewa mu zauna mu kuma yi komai a rubuce saboda haka na fitar da tsari da kuma sharuɗan ayyuka na idan ka haɗu da tsarika na sai mu yi aiki ba tare da wani abu da zai kawo rashin fahimtar juna a tsakaninmu ba na san kana da wasu bukatu da kake son ka cimma a wannan taron to me ya kamata mu yi a irin wannan yanayin abu ne mai matuƙar sauƙi. kawai sai mu shirya yarjejeniya mu kuma sanya hannu mu kama aiki ga dangadan kamar yadda kuke gani mun fara kyakkyawan tsari don cimma manufa nan gaba kaɗan za mu fito da abubuwa da dama game da tsarin bankin musulunci ku ci gaba da kasancewa da mu. bala bala mutumi na ya ake ciki ne yara na san shakatawa baka da kuɗi kai abdul bana cikin annuri watakila wani lokaci haba me ke faruwa ne me yasa hakan dan uwa ka san bankin na yake amincewa da bukata ta sakan lamunin mota da gaske kwarai kuwa bankin nan da kullun ke ciran min karin kuɗi ba gaira ba dalili kuma ba bayani kai na tsani cajin kuɗi babu gaira babu dalili ka san me ba iya karin cajin ba hata kuɗin wutar lantarki na ya karu babu dalili ina bukatar mafita kwantar da hankalinka ka san abin da kake bukata the alternative bank. The alternative bank? wannan haka yake the alternative bank kun gaji a tsohuwar hanyar amfani da banki the alternative bank duniya ne zai sauƙaƙa muku rayuwa more kuɗaɗen mallakar kadara hannun jari domin an kasuwar lantarki tsawon awa ashirin da hudu tsarin biyan kuɗin karatu tsarin biyan kuɗin gudanar da aikin hajji da umara mallakar mota da dai sauransu ziyarci mu a www.altbank.ng ko a sauke manhajar bankin alt domin morewa morewa biyan bukata sai da alternative bank To madalla barkanmu da dawowa. Bari mu fara daga tushe. Me ake nufi da yarjejeniya? Yarjejeniya wata alaƙa ce da aka kulla tsakanin ɓangarori guda biyu ko fiye da haka. Yarjejeniya na da muhimmanci ne, saboda tana kafa ƙa'idoji ga duk waɗanda abin ya shafa. A cikin shirye-shiryenmu da suka gabata, mun yi magana game da haramcin riba da garar, wato kuɗin ruwa da mummunan hasashe. da ke haifar da rashin tabbas a tsakanin ciniki waɗannan ka'idoji guda biyu sun shafi duk wata yarjejeniya a bankin musulunci muhimman sharuɗa da suka shafi bankuna maras amfani da kuɗin ruwa sun yi kama da na dokokin bature misali kowace yarjejeniya dole ne a samu amincewa daga kowane ɓangare mu koma baya kaɗan mu kalli misalin da muka bayar na shirya taro ka bukaci na tsara maka bikin kammala karatu bisa wasu ka'idoji da sharuɗa na karɓi ta yin haka ta hanyar yadda na sharaɗanta ka'idoji da aka gindaya gami da duk ɗin da muka amince za a biya ni na aiki na ka ɗauka na yi duk shirye-shiryen da ake buƙata domin gudanar da taron sai ba a biya ne kamar yadda aka amince ba ba a min adalci ba kuma hakan ya saba wa yarjejeniya da aka kulla tun a baya na san za ku yarda da ni yarjejeniya a bankin musulunci kai tsaye take ba wani kwana-kwana haka ne ko za ku buƙaci ƙarin haske kan abin da ke tabbatar da yarjejeniya abu ne mai sauƙi don yarjejeniya ta zama ingantacciya dole ne abin da za a gudanar ko sayarwa ya zama na halal kuma ya zama wanzazze wanda za a iya bayarwa yadda aka tsara kuma ya kasance sanannen abu ne wani abu muhimmi da ya kamata a lura shi ne ba da kowa ake iya shiga yarjejeniya ba mutumin da bai da cikakken hankali da ƙaramin yaro da yake ƙarƙashin kulawar iyayensa sai maras lafiya na ajali ko mai taɓin hankali ba a shiga yarjejeniya da su sai mu sake kula sosai yana da matuƙar muhimmanci a gane cewa duk ma'amalar bankin musulunci dole ne ta jace da tsari da ɗabi'ar musulunci tare da tabbatar da adalci da kuma gaskiya masu iya magana na cewa ilimi garkuwar ɗan adam na san kun ƙaru sosai a wannan shiri za mu ɗora bayan mun ɗan shakata shiri na sauya tsarin tafiyar da rayuwa wanda the alternative bank ke ɗaukar nauyin kamuku muku kada ku sauya tasha muna tare da ku. Bala bala mutumi na ya ake ciki ne yara na san shakatawa baka da kuɗi. Kai Abdul bana cikin annuri watakila wani lokaci. Haba me ke faruwa ne me yasa hakan? Dan uwa ka san bankin na yake amincewa da bukata ta ta lamunin mota? Da gaske. Kwarai kuwa bankin nan da kullun ke ciran min karin kuɗi ba gaira ba dalili kuma ba bayani. Kai na tsani cajin kuɗi babu gaira babu dalili. Ka san me ba iya karin cajin ba hatta kuɗin wutar lantarki na ya karu babu dalili ina bukatar mafita. Kwantar da hankalinka ka san abin da kake bukata The Alternative Bank. The Alternative Bank? Wannan haka yake The Alternative Bank. Kun gaji a tsohuwar hanyar amfani da banki? The Alternative Bank duniya ne zai sauƙaƙa muku rayuwa. More kuɗaɗen mallaka kadara, hannun jari domin an kasuwar lantarki tsawon awa 24, tsarin biyan kuɗin karatu, tsarin biyan kuɗin gudanar da aikin hajji da umara, mallakar mota da dai sauransu. Ziyarci shafinmu a www.altbank.ng ko a sauke manhajar bankin Alt domin morewa. Morewa biyan bukata bukata sai da alternative bank sannan da hadawa da kuma jimirin sake kasancewa da mu a cikin shirin sauya tsarin tafiyar da rayuwa da The Alternative Bank ke ɗaukar nauyin kamuku. tunda mun fahimci me ake nufi da yarjejeniya me ke tabbatar da ingancin yarjejeniya kuma me ke hana shiga yarjejeniya lokaci yayi da za a zurfafa fahimtar yarjejeniya da kuma rabe-rabenta akwai cikakken bayani nan gaba kada ku damu kuna buƙatar sanin yanayin yarjejeniya da kuma matsayinta a dokance bankin musulunci na amfani da manyan nau'ikan yarjejeniyoyi uku a dukkan ma'amalar kasuwanci da abokan hulɗa kuma su ne yarjejeniya ta ciniki yarjejeniya ta haɗaka yarjejeniya ta ayyuka bari mu ɗauke su filla-filla yarjejeniyar ciniki sun haɗa da yarjejeniyar sayarwa da yarjejeniyar haya sai kuma yarjejeniyar sayarwa da ta haɗa da murabaha cinikin farashi da riba bai mu'addi cinikin bashi sai a cinikin kera kayayyaki da kuma bai salam cinikin kayan gona yarjejeniyar haya ta hada da ijara hayar amfani da kuma ijara wa iftina haya da mallaka yarjejeniyar haɗaka ta hada da mudaraba kamfani da kuma musharaka wato haɗin gwiwa a ƙarshe akwai yarjejeniyar ayyuka waɗanda suka hada da wakala wakilci da kuma wadiya wato ajiya na so na ci gaba da fito muku da abubuwa da dama game da waɗannan yarjejeniyoyi amma zan tsaya a nan alabashi a shirye-shiryenmu na gaba na soya tsarin tafiyar da rayuwa za mu fito da waɗannan yarjejeniyoyi ɗaya bayan ɗaya kawai ku kasance da mu a shirinmu na gaba kuna sauraron shirin sauya tsarin tafiyar da rayuwa wanda the alternative bank ke ɗaukar nauyin kamuku ku biyo mu mu shiga gari don jin me al'umma za su ce game da bankin musulunci tare da fahimtar yadda matasa ke kira da manyan gobe suke gudanar da hada-hadarsu ta kuɗi. Mu je zuwa bala bala mutumi na ya ake ciki ne yara na san shakatawa baka da kuɗi kai abdul bana cikin annuri watakila wani lokaci haba me ke faruwa ne me yasa hakan dan uwa ka san bankin na yake amincewa da bukata ta sakan lamunin mota da gaske kwarai kuwa bankin nan da kullun ke ciran min karin kuɗi ba gaira ba dalili kuma ba bayani kai na tsani cajin kuɗi babu gaira babu dalili ka san me ba iya karin cajin ba hata kuɗin wutar lantarki na ya karu babu dalili ina bukatar mafita kwantar da hankalinka ka san abin da kake bukata The Alternative Bank. The Alternative Bank? Wannan haka yake The Alternative Bank. Kun ga a tsohuwar hanyar amfani da banki? The Alternative Bank duniya ne zai sauƙaƙa muku rayuwa. More kuɗaɗen mallakar kadara, hannun jari domin an kasuwar lantarki tsawon awa ashirin da 24, tsarin biyan kuɗin karatu, tsarin biyan kuɗin gudanar da aikin hajji da umara, mallakar mota da dai sauransu. Ziyarci shafinmu a www.altbank.ng ko a sauke manhajar bankin Alt domin morewa. More biyan buƙatu. bukata sai da alternative bank sannan ku da jimirin kasancewa da mu ga mu a gari inda muke jin ta bakin al'umma game da ma'amalarsa ta kuɗi muna kuma jin yadda matasa ke kashe kuɗaɗensu da kuma abin da suke yi wajen ganin sun yi tanadi saboda gaba. Kasance tare da mu don tattaunawa yayin da muke zagayawa a cikin gari. sunana mustapha yahuza mai ruwa dan asalin jihar katsina ni eh, mai hinin babbauta kasa ne wato nysc abinda nake yi da kuɗi na sometimes idan na samu a shekara kusan suna tafiya a bangarori akalla guda biyu zuwa uku na farko ina yin asusu domin na biya kuɗin registration din makaranta ta da kaina na biyu kuma ina yin asusu domin in tallafa ma karamin eh, kasuwancin da nake na wanke da guga wato laundry na biyu na uku kuma kuɗin da nake samu a bangaren hidimar kasa da kuma wanda nake samu a bangaren sana'ata ina da targets din cewa nan gaba idan na gama hidimar ƙasata ta ina son na bunƙasa sana'ata domin ta zama babba wanda ni ma sai dai na ɗauki ah, ma'aikata aiki ba dai ni na zai na da zai na yi aiki a wani guri ba saboda ni ma ina son in zama na dogara da kafafuwa na kuma da wannan sana'ar ita ta min karatu kuma ita ta min komai da komai kusan a nan bangaren eh, kuɗin da nake tarawa suke tafiya wato a matsayina na matashi ba tun yanzu ba akalla shekara hudu zuwa biyar da ta wuce baya ina ta kokari akan wannan karamar sana'ar tawa na ga na bunƙasa ta na yi mata CSC register na yi mata tin number na yi mata maiden certificate da duk wani certificate da wani entrepreneurship da ya fito wanda mutum zai samu certificate zai tallafa ma sana'a shi wanda duk wanda zai taimaka maka idan ya ga cewa kana da tarin a akalla biyu ko uku to zai samu damar yadda zai taimaka maka ni gaskiya ba na sha'awar aikin gwamnati na fi son wannan karamar sana'ar ita ce za ta zama dogaro akan rayuwata na tallafa ma kaina na tallafa ma iyalaina da iyayena da kuma kowa da kowa ana sauraron shirin sauya tsarin tafiyar da rayuwa daga the alternative bank sunana abubakar muhammad eto eh duba da yanayin yata kasar nan ta koma zaka dai na fi kashe kuɗi na ne a bangaren sufuri wuri bangaren transport yanzu saboda wahalar abun hawa saboda tun dai bayan dai tashin da man fetur ya a kasar nan to gaskiya dai na fi kashe kuɗi na bangaren transport kuma bangaren siyan abinci duba da komai zaka ga yayi tsada abincin da da kake siya da kuɗi kaɗan ya ishe ka yanzu kuma sai ka ƙara kuɗin ka ninka Sai eh to gaskiya akwai tsarin da nake so in gina duba da yanayin yacce a ƙasar nan ta koma dole ne sai ka samar wa kanka tsari dan da baka da tsari to kaga yanzu dole tunda ga yace abubuwa suke tafiya dole ne sai ka samu wani tsari ka kirkirar wa kanka tsari wanda kiran sauya tafiyar da tsarin rayuwa daga The Alternative Bank Банда. Cikin suna na Safanat Manzal Karami. Gaskiya na fi kashe kuɗi na bangaren abin da ya shafi harkar kuɗin mota sannan kuma da bukatun yau da kullum haka idan na je makaranta ina damar da bayan kuɗin da aka bani a gida dan ƙara akan abin da aka bani. Eh gaskiya ina yi saboda a yanzu ma ba a zaune nake ba. Ina dan yin sana'a ta da dai bata taka kara ta karya ba amma dai ba laifi tunda ina dan samun wani abu tunda kuɗin da za a ce za a bani a gida saboda yanayi na tsadar rayuwa haka in an bani dubu ɗaya ba lallai ta ishe ni yanda ya kamata ba saboda sana'ar da nake ina iya karawa da kaina har abin ya wadace ni yanda ya kamata gaskiya idan na samu daman nan zan ji daɗi sosai saboda zan bunkasa kasuwanci na da dai ta bangaren ilimin ma da ina sa in kuma bunkasawa in fi yanda nake a yanzu Bala bala mutumi na ya ake ciki ne yara na san shakatawa baka da kuɗi. Kai Abdul bana cikin annuri watakila wani lokaci. Haba me ke faruwa ne me yasa hakan? Dan uwa ka san bankin na yake amincewa da bukata ta sakan lamunin mota? Da gaske. Kwarai kuwa bankin nan da kullun ke ciran min karin kuɗi ba gaira ba dalili kuma ba bayani. Kai na tsani cajin kuɗi babu gaira babu dalili. Ka san me? Ba iya karin cajin ba hatta kuɗin wutar lantarki na ya karu babu dalili ina buƙatar mafita. Kwantar da hankalinka ka san abin da kake bukata da The Alternative Bank. The Alternative Bank? Wannan haka yake The Alternative Bank. Kun ga jira tsohuwar hanyar amfani da banki? The Alternative Bank duniya ne zai sauƙaƙa muku rayuwa. More kuɗaɗen mallakar kadara, hannun jari domin an kasuwar lantarki tsawon awa 24. Tsarin biyan kuɗin karatu, tsarin biyan kuɗin gudanar da aikin hajji da umara, mallakar mota da dai sauransu. Ziyarci mu a www.altbank.ng ko a sauke manhajar bankin Alt domin morewa. Morewa biyan bukata sai da Alternative Bank. Ana sauraron shirin sauya tsarin tafiyar da rayuwa daga The Alternative Bank. The Alternative Bank ya yi nisa wajen shigar da kowa da kowa tsarinsa. Muna tabbatar da cewa muna ba da gudunmuwa ga dukkanin bukatunku na yau da kullum a matsayinku na abokan cinikinmu da kuma sauƙaƙa hada-hadar kuɗi kai har ma da samar da damar maki waɗanda za su iya haɓaka ci gaban masu amfani da asusunmu. Bari mu gabatar muku da wannan samfuri wato asusun ajiya na musamman na alternative da aka fi sani da Future Me Flex. Wani asusu ne na musamman da aka tsara don ɗalibai na manyan makarantu da masu yi wa ƙasa hidima. jinjina ta musamman gare ku masu yi wa ƙasa hidima eh kuma ba a bar ku a baya ba the alternative bank ya samar muku da wannan tsari an samar da wannan asusu ne don haɓaka ci ku. da kuma na abokan ciniki kai har ma da tabbatar da cewa an dama da kowa cikin hada-hadar banki Wataƙila ka tambaya me yasa aka samar da future me flex wasu daga cikin fa'idojin da za a mora sun haɗa da damar halittar tarurruka na musamman waɗannan tarurruka da horo za su kasance suna da alaƙa da kwasa-kwasai da kuka karanta kuma za su ba ku damar yin alaƙa da kamfanoni da za su ba ku horo akwai damar zama jakadan future me wannan kuma zai ba ku damar samun ƙarin kuɗin shiga har ka fara sha'awar tsarin ko katin cire kuɗi kyauta samun dama a the alternative bank da duk sauran kafafanta na banki damar samun tallace-tallace damar samun kuɗin shiga idan ka gabatar da wani cikin tsarin damar cire duk kuɗin asusunka idan aljihu ya yi ƙarƙaf musamman ga masu hidimar ƙasa shi kuma ba a turo ɗan alawus da aka saba ƙarshen wata ba to kar ka damu the alternative bank ya san wannan yanayin zai baka damar ci gaba da gudanar da rayuwa kamar yadda ka saba a baya muna tare da kai duk rintsi duk wuya tambaya ta gaba da na san za ku iya yi ita ce ta yaya za ku iya shiga tsarin future me flex abu ne mai sauki ga ɗaliban manyan makarantu kawai abin da kuke bukata shine shaidar samun shiga makaranta katin shaidar ku makaranta wato id card ko wata ingantacciyar shaida sai kuma lambobin sirri na bbn ga masu hidimar ƙasa wato nysc abin da ake bukata shine shaidar fara nysc sai kuma katin shaida na NYC ko duk wata hanyar ta tantancewa. Ko da ba ku riga kun samu lambar sirri na BBN ba, The Alternative Bank zai taimaka muku don samun BBN cikin sauƙi. Magana kake game da bankin da baya son ku shiga cikin yanayi na damuwa shine The Alternative Bank. Tafiya zuwa kyawawan matakin 'yancin mu'amalar kuɗi na farawa da takun farko. The Alternative Bank ya zaɓi ya tallafa muku har sai kun kai ga gaci. Shiga tsarin sauya rayuwa a buɗe maka asusu da The Alternative Bank yana da sauƙi da kuma aminci. Wayarka ta hannunka ta ishe ka. Kawai sai ka kira lambar waya kamar haka. Sifili ɗaya, bakwai sifili, sifili sifili, biyar biyar, sai kuma biyar. Ko ka ziyarce mu a intanet a www.altbank.ng ko kuma a bi umarnin da za a ji don buɗe wannan asusu nan take. don gudanar da ma'amala da mu cikin sauƙi sai ku sauke manhajar mu akan Play Store ko Google Store ya danganta da nau'in wayar da kake amfani da ita. Da Alternative Bank a bayyane ke gudanar da ma'amalarsa hakan ta sa duk waɗansu bayanai game da shi ke kan intanet a shafukan sada zumunta. Domin ci gaba da samun waɗannan bayanai a mu a shafukan mu na sada zumunta na Facebook, The Alternative Bank, ko akan Twitter at altbankng. ko kuma Instagram at altbankng. Shiga wannan tsari mai tafiya daidai da zamani. Rungumi duniyar tsarin hada-hadar kuɗi da duniya ke tafiya a kai. Ana sauraron shirin sauya tsarin tafiyar da rayuwa daga The Alternative Bank. ina fatan kun gamsu da bayanan da muka kawo muku ta cikin shirin namu na yau amma kafin mu karkare zan sake shaida muku cewa da kowace daƙiƙa da kuka saurari wannan shiri za ku amfana matuka kamar yadda a koyaushe muke faɗa the alternative bank ku na musamman ne shi yasa muke son ku samu duk wasu bayanai da kuke bukata a hannunku mai sauraro yanzu dai kun san abin da ke tattare da yarjejeniyar bankunan musulunci da kuma rabe-raben yarjejeniyoyi guda uku. A shirin shirinmu na gaba za mu sake duba kan waɗannan nau'ikan yarjejeniyoyi don ƙara samun fahimta sosai game da yadda suke aiki. Ni ne naku Rabiu Ahmad Kofar Mazugal a cikin shirin sauya tsarin tafiyar da rayuwa da Alternative Bank ke ɗaukar nauyin kamuku. Kafin sake haɗuwa da ku a mako mai zuwa nake cewa a shiga shafin tsarin rayuwa domin cimma buri. Sai mu kasance mako mai zuwa. mu kasance lafiya. balabala mutumi na ya ake ciki ne yara na san shakatawa baka da kuɗi kai abdul bana cikin annuri watakila wani lokaci haba me ke faruwa ne me yasa hakan dan uwa ka san bankin na yake amincewa da bukata ta sakan lamunin mota da gaske kwarai kuwa bankin nan da kullun ke ciran min karin kuɗi ba gaira ba dalili kuma ba bayani kai na tsani cajin kuɗi babu gaira babu dalili ka san me ba iya karin cajin ba hata kuɗin wutar lantarki na ya karu babu dalili ina bukatar mafita kwantar da hankalinka ka san abin da kake bukata zai Alternative Bank. The Alternative Bank? Wannan haka yake The Alternative Bank. Kun ga da tsohuwar hanyar amfani da banki? The Alternative Bank duniya ne zai sauƙaƙa muku rayuwa. More kuɗaɗen mallakar kadara, hannun jari domin an kasuwar lantarki tsawon awa ashirin da 24, tsarin biyan kuɗin karatu, tsarin biyan kuɗin gudanar da aikin hajji da umara, mallakar mota da dai sauransu. Ziyarci mu a www.altbank.ng ko a sauke manhajar bankin Alt domin morewa. More biyan bukata. Said the Alternative Bank.